kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa kamusammee addiinuun guyya tsaaraa kamusammee addiinuun بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masauraranmu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke yin bayani akan hukunce-hukuncen mata a azumin watan ramadan idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayani akan wasu daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suka hada da matar da maniyin mijinta ya zubo mata bayan ta ɗau azumi mana sun sadu da mijinta kafin alfijir ya keto amma sai ragowar maniyin ya zubo mata bayan a ta ɗau azumi mana bayan alfijir ya keto menene hukuncin wannan inda muka yi bayani cewa hukuncinsa azuminta ingantacce ne hakanan mun yi bayani akan hukuncin Uh, matar take saduwa da mijinta sai alfijir ya keto inda muka yi bayani cewa inda ya yi maza maza ya zara a zakarinsa daga lokacin da ya ji wannan kiran sallar to azuminsa yana nan amma in ya ci gaba to azumin su gaba ɗaya ya lallace in dai ba takura mata yi ba yau ma insha Allahu ta'ala muna tafa da wasu hukunce-hukuncen waɗanda suka shafi mata a cikin azumin watan ramadan yau za mu bayani akan hukuncin ba da jini ma'ana mace ta ba wa wani jini alhalin tana azumi menene hukuncin wannan malamai sun yi bayani akan cewa idan mace ta ba da jininta tana azumi to azuminta ya lallace kamar yadda azumin mutumin da aka yi wa ƙaho yake lallacewa saboda haka duk lokacin da mace ta ba da jininta tana azumi to azuminta ya lallace nan idan mace ta sha wani magani ta hanyar baki duk maganin da mace ta sha ta hanyar baki to wannan azuminta ya lallace azuminta ya lallace amma maganin da ake ɗigawa ta ido wasu malaman sun tafi akan cewa baya karya azumi to menene hukuncin ɗaukar jini Mana mace ta je ta ba da jininta saboda za a yi mata gwaji ko wani abu wancan a ɗebi jininta domin a ba da shi wannan kuma za a ɗan ɗebi wani ɓangare ne na jininta domin a a wannan domin a yi wani awo sheikh abdulaziz bin abdullahi bin baz ya tafi akan cewa wannan baya karya azumi amma dai abin da ya fi shine mutum ya bari ya yi da daddare mutum ya bari ya yi da daddare shine ya fi saboda a fita daga kokonto ko kuma wani abu makamancin haka akwai matsala ita ma wacce take da matukar mahimmanci wacce take da alaka da mata shine wani lokacin za a ga idan mace ta shiga kicin ko kuma ta shiga wani guri mai duhu sai ka ga ƙuda ko kuma wani ƙwaro ya shiga cikin abin nan ɗinta ya shiga cikin makogwaranta ta haɗe ba ta sani ba mai hukuncin wannan abin da yake daidai a cikin wannan masa'il ɗin shine in dai ba tare da ta sani ba ya shiga cikin bakinta ta haɗe ba tare da ta sani ba azuminta yana nan kuma azuminta bai karye ba saboda rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana allah kada ka kama mu idan muka yi kuskure ko kuma muka yi mantuwa wannan abin ya zo ne ba tare da ta sani ba saboda haka mu ba sharatan in dai haka ta faru da ita to azuminta yana nan ba ta da wata mushkila a cikin azuminta menene hukuncin mace ta goge bakinta da brush da makilin mana za a ga wasu matan idan misali suna azumi dole suna bukatar si brush da makilin si brush da makilin saboda me saboda kada a mazajen su dan ji wani wari ko wani abu wata ba za ta iya bari sai lokacin buɗe baki ko lokacin sahur ba saboda tana so mijinta ya zama cewa bai ji wani wari ko kuma wani abu mara daɗi daga jikinta ba menene hukuncin wannan a malamai suna cewa ya fi dacewa mutum in dai zai iya ya guji wannan brush din mana brush da makilin ya dauki brush ya yi da makilin to abin da ya fi dacewa shine ya guje shi saboda me saboda a lokuta da yawa idan ka yi makilin ka yi brush da makilin za ka ji wani abu ya shiga makogwaranka to amma kuma idan ya kasance mutum ba zai iya ba dole sai ya yi to zai iya yi kuma azuminsa yana nan amma dai in dai mutum da yadda zai yi ya guji wannan to abin da ya fi dacewa a gare shi shine ya nisanci a wannan brush din da makilin ya yi asuwaki wannan shine abin da ya fi dacewa da shi daga cikin matsaloli waɗanda suke da mahimmanci a cikin azumin watan ramadan waɗanda suke da alaƙa da mata shine watsa ruwa a kai ma'ana zuba ruwa a kai ko mutum ya zuba ruwa a cikin roba ya dunkule ya shiga ciki shin ya halatta ga mace ta haka saboda a lokuta da yawa za a ga wasu matan saboda talauci ko kuma wani abu sai ka ga ana azumi ma amma suna fama da yawan ayyuka suna fama da yawan ayyuka suna fama da sirfe suna fama da daka da sauransu to za a ga saboda wahalar wannan azumin tana buƙatar ta ɗan watsarwa a kanta ko kuma ta watsarwa a jikinta ba don wani abu ba illa saboda kawai ta ɗan ji sauƙi ta ɗan ji daɗi da sauransu menene hukuncin wannan a cikin addinin musulunci a ya halatta ga duk matar da take da buƙatar ta zuba ruwa a kanta ko ta zuba ruwa a wani botiki ko wani abu ta shiga ciki domin ta tsana jikinta ya halatta a gare ta ta yi wannan kuma an samu hakan daga wasu daga cikin sahabbai sun aikata haka saboda haka ya halatta a gare ta kuma bai haramta ba a yana daga cikin abubuwan da idan ta yi ba za ta samu zunubi a wajen allah subhanahu wa ta'ala ba طيب akwai wata matsala wacce take tana da matuƙar mahimmanci shine cin abinci da gangan a azumin wata ramadan yana wajabta rama azumi guda ɗaya kamar yadda wannan shi ne mafi inganci a cikin maganganun malamai saboda ba a samu wani dalili ba wanda yake nuna cewa dole sai mutum ya yi kafara idan ya sha ruwa ko kuma ya ci abinci da ganga saduwa da mace da azumi shi kuma yana wajabta mutum ya yi kafara kamar yadda bayani ya gabata to kawai mutum da ya tashi saboda ya yi wa allah dabara sai ya fara cin abinci sannan daga baya sai ya sadu da matarsa same hukuncin wannan kaga za mu ce azuminsa ya riga ya karye tun daga farko tun da ya ci abinci menene hukuncin wannan shin zai rama azumi ɗaya ne ko kuma zai yi kafara ma'ana ya ci abinci ko ya sha abin sha bayan azumin ya kare sai ya zo ya sani da matarsa kuma dama abin da ya nufi shine sayar da matarsa amma ya so ya yi dabara ne duk mutumin da ya wannan dabarar abin da aka rawaito daga wajen magabata shine ya waje ba a gare shi ya yi kafara ya waje ba a gare shi ya yi kafara saboda ya keta alfarmar ramadan duka abubuwan guda biyun da ya keta alfarmar ramadan ne saboda haka a nan gurin ba shi da wata mafita illa kawai ya yi kafara wannan kafara nan kamar yadda muka yi bayani a darasin da ya gabata shine 'yan idan bai samu damar da zai 'yan takuyanga ba sai ya azumi sittin idan bai samu damar da zai azumi sittin ba sai ya ce da miskinai wannan kenan daga cikin matsalolin da suke da mahimmanci a cikin a azumin mace shine sumbanta ko kuma tabawa mana shin ya halatta ga namiji ko kuma mace ta taba mijinta ya halatta ga matar aure ta taba mijinta da niyyar sha'awa ko kuma ta sumbanci mijinta ko kuma wani abu makamancin haka abinda malamai suke cewa shine ya halatta ga mace ta sumbanci mijinta ko kuma ta rungumi mijinta mutukar ta tabbatar da cewa hakan ba zai iya jawo wata fitina ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda masoyiyarsa na aisha ta faɗa ya kasance yana sumbantar matarsa yana kuma rungumarta alhalin yana azumi amma sai take cewa wa kana amlakukum li irbihi sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ku mallake bukatarsa saboda haka duk mutumin da ya san zai iya fitar da mani idan ya rungumi matar shi to ya waje ba a gare shi ya nisanci haka domin in dai ya rungume ta kuma ya fitar da mani to azuminsa ya warware saboda haka lallai yana da matuƙar muhimmanci. mutum ya yi ƙoƙari wajen nisantar irin waɗannan abubuwan saboda za su iya jawo masa matsala daga cikin abubuwan da suke da mahimmanci a ɓangaren azumin mace shine hukuncin matar da ta dinga kallon namiji kamar yanzu wasu lokutan za ka samu yanzu ana cakuɗeɗeniya da mata da maza a makarantu na jami'o'i da kuma legal da sauransu menene hukuncin mata da ta dinga kallon namiji har mani ya fito mata menene hukuncinta duk mata da ta dinga kallon namiji har mani ya fito mata to wannan matar azuminta ya rushe kuma ya waje ba a gare ta ta rama wannan azumin kuma ta tuba izuwa ga allah subhanahu wa ta'ala saboda haka lallai yana daga cikin abubuwa muhimmai cewa mutum ya nisanci duk abin da zai jawo masa sha'awa a watan ramadan saboda yana daga cikin siffofin mai azumi da allah maɗaukakin sarki ya yaba a cikin hadisul udusi shine wa yada'u shahawatahu wa ta'amahu min ajli yana barin sha'awarsa yana barin abincinsa ba don wani abu ba illa saboda ni to kaga duk mutumin da yake tsayawa ya ta kallon mace ko mace ta dinga kallon namiji to wannan yana nuna cewa lallai ta saba wannan hadisin kuma ba ta aiki da wannan hadisin yadda ya kamata ba saboda haka wannan sai ya jawo ya zama cewa ta samu naƙasu a cikin azuminta. wannan wasu kenan daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suka sawwaka a cikin wannan darasi wanda yake mai albarka idan ba a manta ba mun yi bayani akan cewa duk mutumin da ya yi dabara na karya azuminsa ta hanyar cin abinci ko shan wani abu ba don wani abu illa domin ya sadu da matarsa to wannan ya saba wa allah subhanahu wa ta'ala kuma ya waje ba a gare shi ya kafara ma'ana mutum ne ya san idan ya ci abinci ko kuma ya sha to Ka fara azumi ɗaya ne a kansa to amma shi kuma yana so ya sadu da matarsa ne sai ya ga cewa an yi sadu da matarsa kuma azumi sittin ne zai yi to sai ya ga bari ya yi dabara ya fara karya azumin ta hanyar cin abinci ko kuma shan abin sha to idan ya fara da wannan daga baya sadu da matarsa to wannan zai rusa masa azuminsa kuma ya waje ba a gare shi ya yi kafara kuma wannan dabarar da ya yi ba za ta yi tasiri ba wannan su ne wasu daga cikin matsalolin da suka sawaka a cikin wannan darasi mai albarka sai dai saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya a nan muna fatan insha Allahu ta'ala za a kasance da mu a wasu darsan na gaba domin a ci gaba da jin matsaloli da kuma hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da azumin watan ramadan kafin wannan lokacin da ke cewa da 'yan uwa mata allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu sake haɗuwa a kan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kallo shauraro na basira, kui kallo shauraro na basira, da musammi addinin ku ya tsara, da musammi addinin ku ya tsara.